Ga wani bil da muke kawo muku a 2017. Aha, sabo ne shi daga SAR Kargi. Sa'ad Ambawo, this is Everyan. Sai a kamta. kafta. Kai bari tafi yawon shakatawa wannan. Kai, wannan ta zan yi shashi ne ma. Kai wayo a wala barin sata doron ma. A kai, na uba Allah sai na buga. Allah sa maki wani yawwa to waye waye mai tsautsayi waye wayo Allah wayo Allah taimake ni Allah taimake ni wayo kai naman da ku take garin kargi muke kawo wannan a ci gaba da sansan kama eh. a saurara sai su yi bayan sallah kai kai kai kai kai a ha wayo dan wajira da nan barin zo na yawa a ha kai la la la la kai wato rayyanu kawai kana neman hajiya ne ban sani ba Kai, kai ba ka tsaya ba. Kai, dan uwar ko me kuke gaya? Ni ba zan muku aure yanzu ba. A kai ku dirke. Kai, wane ne ko muna gugaran aure he zo kuma ƴaƴana ne kai ni ma bari na sata. Kai, ni ko wancan ya sana ka ya Allah na shiga ku kai. Bari in dan fita rangadi saboda ni in ban yi mugunta ba ba na jin daɗi wallahi labi. Yau, A. <laughs> Ai kun ci wallahi. Yawa. Yayi daidai. yawwa kai wayo jeji na ni kadai nake so in zauna wallahi yawwa ha bari in tafi in gyara bari in je in gyara musu gada domin na tabbatar na ɗauka alkawari sai na gyara ma al'umma wannan gadan domin za su ji daɗi a ah! wayo Allah na na shiga uku wayo wayo wayo ku taimaka ku taimaka ku taimaka ku taimaka ku taimaka ku taimaka ah! a bari ji a hankali a hankali a hankali taho taho taho taho taho eh eh yauwa kai <laughs> jejin ah kuturun uba kore abin da nake so <laughs> wallahi kore ne ah na tuno bari mu buga daɗin jifa wayo yawwa ta mu je Allah ya sa mai raman baɗi bare yawwa ta ta wai wayo Allah hanci na wayo Allah baki na na kasa tsaya ma wayyo kuturu nan kai ya sawa kuma na samu bari mu ta yawwa Allah sa Allah sa samu Wai, ka ga baba baban mu ya fita rangani ne ka tsaya ka tsaya ka dawo wallahi ka dawo kai ni wallahi sai na fita yawon nan wallahi sai na fita yawon nan ka da ma wayo Allah da sai ga ku baba baba baba ta kiri ya ta sai da nace kar ki fito kar ku fito me ya kawo kan wallahi da mata ka ta fito to to shikenan ki shikenan ku gintse da Allah a ah, <laughs> ina munna na samu <laughs> na samu wala a wayan ba kai kuturun uban in na kyale ku shege nake kutuman bura uba mu je yawa shegu yan iska ya ye ko biyo ni a baya saboda za mu je wallahi Allah ka hanya wallahi ai dole ne wallahi ko biyo ni kai mutu tabo mutu tabo kai mutu tabo ka ba ka kakanin nan baba wai Allah na dana ba ga tafe ga tafe ta kai mugu zawata mu mu dirke mu dirke mu dirke gasu nan gasu nan ku shego ina yawa ku tawo ku mama wala ba ne yawa ku tawo ku ku sauri ku sauri mama mama ba yawa dukan ku kujeru a nan yanzu ya zan yi a yanzu ma da baki kawai mun kai dama na gyara ma dama na gyara ma al'umma wannan gadan ne domin su huce su huce yanzu yanzu nan na kai ina so in horar da jama'a kawon dan hegiya ce ina musu gara ha ai ba hina hana ka ba yau za mu yi ta ai dole mu ga a ye wato kai mai taimako ko uban kaza ai taimako nake so uban kaza ka cin wallahi bari mu gani yawa na goce kai kai kai kuturun uba wa ina kihe ni wallahi dole in ci uwani bari in mazan gyara kai ni hakuri ne da ni wallahi tallahi do amma amma ban hakure ni ci uwar mutane nake yi na ƙara goce mai wayo Allah na <laughs> na ƙara goce mai wayo daji bari mazan sanan wajen barinsa yawwa kaga barin tokare da da da wannan aho hau yawwa barin koma ta cinye maza can ma na banza barin goce barin goce barin goce yawwa wayo Allah wayo ruwa jama'a taimako da girma Allah taimako taimako taimako jama'a wayo Allah taimako bayan wani lokacin Goyo Allah. Eh. Goyo Allah na goyo Allah kai. Allah. Goyo Allah ga yanzu na ƙare. Rike wannan ka mu shimfiɗa masa a baɗin ruwa. Sai yanzu ka huta lafiya. Guguru buware. Amma an sa ka kiyaye ka daina mugunta. Allah albarka. ka Allah muku albarka. Yawwa kaga na gyara gadon nan lami lafiya. Domin barin ta yaka ka ta in gyara na gyara barin hawan ji ta yi yau ta yi daidai yanzu mu ne masu taimakawa al'umma da a yi ta ba daɗi mun ta bai ji daɗi ba wallahi ai mu ka san muna da san al'umma ne eh ni ma na yarda da wannan haka tu ni ma ga ni nan da eh, yara na sallari eh adamu sallari taho mana a ah, to shi kenan kada na fata gyaru wallahi na yi zo mu da hoto maza maza dan ladi to mama to shi ke don duka mu da dauke mu yayi eh, <laughs> <laughs> eh kaga mata bayan <laughs> sai an jima eh. sai an an jima yawa a kintsa daga muna ku sa'ad an bau an rayyan masu fassara yawa bari in je gurin ta yawa shi kenan to ai kenan 2017 sabintin ma to shi kenan a kimta a suburbuɗa salo mai kyau